Kalangu, studio Kalangu. Tahia barkamu da warhaka. Sunana Gungu Muhammad Dantani. Yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa. Bari mu soma da kanun labarin. ɗumbin kwaya a cikinsu akwai 'yan haɗiyar na tramol 138,618 da aka kama a shekara ta 2018 a yau da sahi aka yi sabgar toye su a balbalin kotun shari'a na maraɗi za ku ji yadda aka yi sabgar a cikin shirin. kokowar makafi na cikin ajinta na biyu a yayin da kokowar neman takobi aji na arba'in ke gudana a tilaberi aji na biyu dai na wannan kokowar makafi ya samu kyautata ta fuskar tsarin nasa za ku ji furucin shugaban kungiyar a cikin labarin. A ƙarshen labaru za ku saurari tattaunawar mu da babban kwamishinan mayar da harabobin hukumar ƙasa bisa tafarkin zamani biyo bayan taron da ya haɗa firaministan ƙasar Nijar da manyan-manyan sakatarorin ministoci da kuma manyan jami'an hukumar ƙasa. To madalla yanzu kuma ga fasarar labarin dalla-dalla. Mutum talatin da bakwai suka mace a cikin su mace uku da yara ƙanana a hukumce sakamakon da aka bayar kenan dangance da wani kishin gilla da ya afku sayar talata ɗaya ga watan January a cikin garin Kolungo barikin Bankas an a tsakiyar kasar mali haka dai wata sanarwar gwamnati na kasar mali ya bayyana a maraicen ranar sanarwar da gidan rediyon faransa rfi ya nanata masu wato wasu mutane ne dai dauke da makamai sanye da tufafin yan farautar gargajiya dozos su ne suka aikata hakan wajen karfe shida na sahe mutanen wato kwatamcin su goma suka zo bisa motuna inda suka soma wato tunkarar wani masallaci suka buɗe wuta gidaje da dama suka toye wa'anda suka samu tsira sun gudu da dabobinsu majoyin garin su nuna cewar maharan na dauke da miyagun makamai kambacin wato bindigar irin wadda ake halbawa a ruga da aka san su da ita haka dai rediyon rfi ya kara bayyanawa. A yau da saye a cikin balbalin kotun shari'a na garin Maradi aka toye ɗumin kwayoyi da aka kama shimfiɗar shekara ta 2018 sabgar ta dangantu da fafutukar gurmazau da ake na mulkushe lamarin shan kwaya a ganin babban alkalin ƙasa na kotun Maradi Amadu Musa Zaki wannan mataki zai tsirar da rayuka da dama bari mu saurari fasar kalamun nasa. A jimlice muna iya cewa tabar wiwi kilogram 80,599 da kuma ƙwayoyin diazepam 10,504 da trizepam 317 da ƙwayoyin dexol 3,395 da ƙwayoyin sibisu guda hudu da kuma kwalaben kudayin 109 hakika aka kone a yau domin tabbatar da waɗannan kayayyaki an jaye su kwata-kwata daga hannun mutane. Ƙwaya na kashewa kwaya na haukatawa ƙwaya na tarwatsa iyalai kuma kwaya na hirgiza ƙasashe mun samu motoci guda biyu kira kat-kat da aka tsaida kuma aka kwace bisa umarnin kotu da suka shiga hannun gwamnatin Nijar. Ku riƙe da sanin a cikin kwayar da aka toye yau da safen nan akwai ɗiyan haɗiya na tramol da 618 a cewar babban alkalin ƙasa na kotun maraɗin. A cikin jawabin da ya yi wa 'yan ƙasa albarkacin shigar sabuwar shekara shugaban jamhuriya ya ce a cikin shimfiɗar shekara 2018 ƙasar Nijar ta fuskanci wasu al'amuran zazzabi a ya ba a girgizama gwamnati da abokan hulɗa masu wakilcin al'umma bisa ga kyaukyawar dattakon da suka nuna tsawon shekara ta 2018 shugaban kasa Isu Muhammadu ya yi fatan jituwa ta samu samu a shekara ta 2019 ga fasar bayanin nasa da telesahel ta naɗa. A wasu damammaki na rika cewa yawancin masu zanga-zanga da ke goyon bayan zanga-zangar lumana bisa girmama dokoki sun nuna mai yantar su ta siyasa domin bambanta demokradiyya wannan iko na jama'a da ke fitowa yadda ya kamata da kuma sanin ya kamata cikin kuri'u ta da tsarin mulkin danniya wannan iko na taro da ke fitowa bisa son kai ido rufe kan titi ta da janyo ɓanna da tashin hankali. A nan wata dama ce in jinjinawa gwamnati da abokan hulɗa hulɗa game da ingancin shawari da suka kula a duk tsawon shekara ta takwas ina imanin wannan tattaunawa za ta karfafa a shekara ta tara. A shekarar bana ruwan kogin isar Nijar ya yi hawa hawa ta musamman wadata haddasa ambaliyar lambuna a yame sumana adamu mai lambu ne a bakin isa ya yi wa mutari muhammadu bayani kamar haka yanzu da ruwa ya shiga dole sai mu zamna wanda yake yi a gadi ya yi gadi wanda yake a wani abu wanda sana yi ya zaman ruwa ya shiga kanga dole muna zamna fandan wata uku hudu kullum hakan gana dole mu jira ruwa sai hitame to ruwan ya hau kwarai hakan gana tun yana yi wa bayan an ka kashe wani wuri da zai shiga amma bayan ruwan nan hita duk wanda yake da karin kayaici ko kana da kanci kamar su moto pump da su zariya wanda ake sa suna an masalan in ruwan ya hita muna da watanni uku muna aiki cikin watannin uku nan in mutum yana da kayan aiki watannin uku nan hudun nan in ka aiki kana samu abincin wata hudu ko biyar hakan ga Daga yamma bari mu isa Doso a ƙasar Nijar dai gundumar farmai cikin yankin Doso na cikin wato karkarun da ke da ɗumbin albarkatun wuraren yawon buɗe ido a faɗar shugaban gundumar Hamani Kwandi ƙara darajanta wa'annan albarkatu zai bunƙasar da tattalin arzikin karkarar ga fasar abin da yake faɗa. Falmai gunduma ce da ta kumshi wurare na tarihi da ya kamata a ziyarta. Tana a bisa shimfiɗar dalol ne. Muna da wani daji da ake kira Ramsa da ya kumshi duka samfarin tsuntsaye da aka sani, kai har ma na ƙasashen waje da suke zawa a nan Falmai. Muna da kayan tarihi da ke buƙatar a ziyarce su, saboda idan ka ɗauki sansanin dajin nan na Bumba da Bumba Hano duka wurare ne na tarihi sannan kilomita ɗaya da Bumba za ku tarar da birai da kuma dabbobin daji ba a ma magana inda har dabbobin suna shiga cikin gari da kuma barma duka wurare ne da ya kamata a ziyarta kenan dai gunduma falmai ta ƙumshi wuraren tarihi na yawon bude ido da ya kamata kawai a yi amfani da su Bari mu leƙa babin wasannin motsa jiki, gasar kwambalar kokowar neman takobi aji na arba'in da ke gudana a garin Tilaberi. aski ya zo gaban goshi domin ko an shiga zagaye zuwa ƙarshe yau da sahi aka zartar da witiyam da final yan kokowa biyu na yame da suka yi saura an kada su da su da natawa guda hudu yanzu dai wato yan kokowa shida za su shiga karon kar da final da za a gudanarwa ko kuma da ake ana gudanarwa a yanzu hakan yan kokowa su ne tasiu sani na zandar sarki mai barin kujera da nura hamani ibrahim na mata sumaila abdu da kadir abdu abdu mai lakanin wato isaka isaka wato dukansu na dosa ne kanan da salai dauda na agades A yayin gudanar da kwambalar kokowar neman takobi aji na arba'in a garin Tilaberi, kwambalar kokowar makafi na kan ajinta na biyu, Muhammadu Isuhu na yankin Zandar shine zakaran shekarar bana ya samu maki goma sha takwas bisa ishirin da ɗaya, ɗan kokowar maraɗi na bi masa na mai shine na uku. Nasar Musa shugaban ƙungiyar kokowar makafin Nijar Inan ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. Akwai kokowa ta makafi da kowace jiha tana da wakili ɗan kokowa ɗaya mai shekaru goma sha takwas zuwa arba'in. Ɗan kokowar zandar mai shekaru goma sha takwas shine ya lashe takobi. A takaice dai an yi tsari mai kyau inda kowane ɗan kokowa ya kara da ɗan kokowa na jauhi. A bisa wannan tsari ne Muhammadu Isufu a cikin jauhi bakwai ya kada jauhi shida inda ɗan kokowa maraɗi ne kaɗai bai kada ba. Ya samu maki goma sha takwas cikin ishirin 21 shine zakaran zandar bayan shi sai na maraɗi wanda ya zamo na farko shekara bara a wannan shekara ya zo na biyu sai kuma ɗan kokowa ya mai da ya zo na uku A wani fanni kuma a ranar Litinin 31 ga watan Desamba karon kusa ga na karshe biyu aka yi bisa ga gasar ƙwallon ƙafa ta mata, tawagar Yamai ta dagargaza tawagar maraɗi da ci takwas da banza, a gadas ta ci doso ɗaya da banza maraɗi da doso za su karon neman jeri na uku, karon karshe zai haɗa Yamai da Agades a hilin kwallon Stade Municipal na Yamai zai gudana a nan yau da marece. Ba da bayan haka kuma kwambalar Super Liga zagayen rana ta biyu Jeunesse Sportive ta tawa ta ci zan Gwarzo a hilin kwallon ta da ci ɗaya mai ban haushi gobe a nan Yame ino Sportive ta Jandarmu za ta fafata da AS Sony Dep. Wasar motsa jiki wato gimshikin kawo zaman lafiya da kyautata zamantakewa a cikin makarantun boko ma'udin gasar kwallon kafa da aka shirya kenan tsakanin makarantun boko a birnin aga da tsawon kwanaki goma tsarin da kungiyar anej ta shirya ranaku 22 zuwa 31 ga watan disamba 2018 ne aka gudanar da kwambalar suleiman waifan shugaban kungiyar ya yi wa wakilin mu anise karim karin bayani kamar haka Burin da muke son cimma ta hanyar shirya wannan kwambala shine karfafa cuɗaya da zaman lafiya a fuskar makarantu da kama juna tsakanin ɗalibai. A cikin wannan kwanaki goma ɗalibai sun samu canza yawo a cikin duka makarantun da suka halarci wannan kwamfala. Abin da muka yi la'akari da shi shine muna son zaman lafiya da cuɗaya ya dawama. Kuma kwambalar ta yi daidai da hutun ɗalibai. Kenan me zai hana su sakata su wala a fuska wasannin motsa jiki manufar taron shine cuɗaya a sashen makarantu shine sakon da muke isarwa a cikin kwanaki goma kuma mun ga ɗalibai masu kuzari a cikin cuɗaya tsakanin su Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A filin ye tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. Studio Kalangu. Haka take studio Kalangu ke sauraro daga nan birnin Yame yanzu kuma ga rahoton mu na musamman. Domin mayar da harabobin hukuma na ƙasar Nijar masu cika aiki sosai tunasarwa ce. Firaminista Birjira Fini satin da ya shuɗe a nan Yame ya haɗu da sakatar janar na harabobin ministoci da manyan-manyan ma'aikatan harabar hukuma. Babban kwamishinan kawo hukumar ƙasa bisa tafarkin zamani Amadu Salai Umaru ya halarci taron ga kuma zubin hiran da ya yi tare da aboki aikinmu Alhassan Kuzi. Muhammadu. Zuwa aiki a lokaci da kimanta kwarewar ma'aikatan gwamnati na ɗaukar hankalin shugaban gwamnati. Dalilin kinaka ɗauki matakai domin neman gabatar da shawara cikin gajeren lokaci da sabbin tsare-tsaren sanya kulawa ga zuwa aiki a lokaci na ma'aikata da amincewa baki ɗaya da tsarin kimanta kwarewa da ke kan hanya a ma'aikatar kwadago. Ga ƙarin bayani tare da Amadu Sale Umaru babban kwamishina na zamanantar da gwamnati. A cikin waɗanda suka ɗauki magana sun taɓa taɓo batun ƙayyade tsarin rajista wanda ba tsari ne ba mai inganci inda jama'a suna iya yin sata. Firaminista ya gayyaci ma'aikatar da ke kula da al'amarin na su haɗu wuri ɗaya mu yi nazari na samar da wasu sabbin fasahohi a cikin ƙayyadadden lokaci da zai kula sosai da tafiyar aiki da kuzari na rage latti. Ina son tabbatar da cewa tuni ma'aikatanmu mun yi nazari na samar da tsarin na'urar zamani da ke iya iya tantance yatsan mutum bisa na'ura da zai ba mutum izinin shiga a cikin ma'aikatarsa. Kuma tsari aikin wannan na'urar za ta ba mu damar tantance lokacin shiga aiki da kuma fita a gurin aiki. An samu matsala wajen tafiyar da wannan tsari. A yau kalilan ne suke aiki da wannan tsari a yayin zuwa ofis. Ina aka kwana game da batun kimanta kwarewar ma'aikata. E eh kuma a yayin tattaunawa an ɗauko batun buƙatar sake duba na samar da wani tsari na kimanta ƙwarewa saboda a yau tsari ne sahihi na baiwa ma'aikata maki. Wannan maki na la'akari da matsayin mutum bai kamata ya huce goma sha takwas ba, inda abu ne mai wuya a tantance ƙwarewar mutum bisa aikinsa. Hukumar ƙwadago ta jima da ta buƙaci haka inda Firaminista ya ba da umarni a cikin ƙayyadaddar ƙayyadadden lokaci wannan tsarin a ƙara sashi a aiwatar da shi a cikin ƙayyadadden lokaci. Daga wani lokaci ne waɗannan matakai za su fara aiki? A gaskiya muna buƙatar shekara tara ta bambanta da shekara takwas. Muna son nan da ƙarshen watan Janairu sabbin matakai sabbin kayan aiki a samar da su kuma a samar da hanyoyi na aiwatarwa. sauraro abun da ya sauka kenan a maraicen yau sai ku tarbi barkisa hamidu a cikin labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da sauraron shirye na studio kalangu daga nan birnin ya mai anguwar kwara kwano ni na ku dan badan da arlit malamin mangun ke muku sallama mu futa lafiya daga filinge zuwa agades daga tawo zuwa maradi da zandar ku saurara shirye-shirye studio kalangu tare da rediyon ku studio kalangu tafiyar yanayin niger